sawadin mun je can bata nan mun je wancan unguwar bata nan din kuma abubuwa na ta wuce mu tafi ta mu ta inda za ki shiga ba za mu gano bane mu tafi mana mu tafi dan kai dade mun samo ta a cikin nan gidan kin da kana ciya shige mu je na san tana ciki kin ga mu gudu ba gudu ne bayan labai a unguwan makotan nan unguwar ba inda mu je ba ba inda ba mu je ba sai Allah ya tuna asirin ki a nan gurin gaishe gaisuwa na to gaisuwa ba ba za ki za ki jin abin nan mu ah ban kai da in banda ganganci kai da garin ka ma za a layance oh hop ina magana yaro yana binne yanda kika hada shi kuka gudu binni aka bi ku aka kama ku kuka sake guduwa abinda bature ke cewa escape under capture sarki Allah ba ka yawar rai. Wani fini muna yara. Eh. Eh kwabo ne shi. Allah sarki. Escape and recapture. Allah ƙara kusanci. Ke barin in ga miki gaskiya. In ba za ki iya kawo shi ba ma to hukumar NNPC da ta zo ta hada ki ta kama ki da 'yan sanda a je shi ko a binciko shi. Allah ya baka wani rai me ka kuma maganar hukumar man fetur cikin wannan al'amarin ba ita ke so ce ba. EFCC da ke. Yawwa eh, hukumar. Hukumar e FCC za ta zo ta haɗa ki ta kama ku ku ji ki binci ko yaron ko ba ta ƙaunar Allah. Yalla ba ina za ni je nemo shi yana cikin binni binni da yawa take ban san inda zan samo shi ba wallahi. Kuka shigo kuwa? Kuka shiga? To ai na lamu na ga yana hannun ku ma ko? Ai bari ga miki. Ba za mu taɓa baki na lamu ba, ba zan sake shi ba sai kin fito da wannan yara. Allah ya baka yawan rai. Wato tana neman ta ja ran baraki ya ɓaci saboda amma ni ran kai daɗe da ba don ce ne maka azarbaɗi ba saboda mu duk abin da zai zama ya shafi bada kuka ce mu yi zami da sai a mata matsa irin na tunkuza ta fitar da mai sai ta fito da bayanin inda yake in ba ta wasa ta zanka kwashi kafarta kwashi mun kafarta dan Allah kai haƙuri to zaki zaki fito shi kuma fito to in ka kwashe kafaren labe da me zan je binnin to in nemo shi zaki taimaka ki fito da shi ne dai ban san inda zan je in fito da shi shikenan An da baki. A. Ah, Ran kai daɗe. Kai dan Allah ka bata. Dan Allah ka bata. Kar Allah ya san ta fito da shi. A dai kai ba za a yi ba. Yau san da kare. Allah ya fasa rai, Allah ya taimake ka. Eh. Allah ya zaki Allah ya taimake ka. Wanda na Ar gidan malam lawan ne ma. Dan Allah? Eh. Ai da dai eh, gidan na Allah ne. Kuma Allah na tuwo na bi ta ma ciki menene? To ne. Ai garin ka ne. Ai garin ka ne. Ka haɗe sa. Gidan waye. rigidan na Allah ne na Allah na bakin danga wani na na na na na eh. oh, oh. Allah na tuba zo Allah ya baka zo Allah ya baka irin waɗannan yaran ka amma ba da wuce aka saka din nan ba ita ce wanda ya saka akan abin da bai ta kada amma wannan mijin dan maguciya ne magi fa akan magi akan magi hmm. ka ji dan dan marmari da gishirin amma ba magi ka ji dan yarinya wai gishiri wai wai wai magi magi sha sha sha to ni ina ruwan nan Allah ya tuba me za ta yi mun ne ko da ya bace aiko ko wata na daga na ce da uwarta ya haƙuri Allah ba a dinga shafa zuciya ruwa Allah fice zuciya ka eh. ai uwa ta fi gaban wasa uwa ta ah, to ai ita abin da kake so eh. dole ka kingima shi haka ne sai ka ba uwar haƙuri ka ce ya haƙuri musamman ma ranka ya dade baba ya haƙuri eh, baba baba ya haƙuri Allah ya ba ta. Ban ruwa abin da ku so yayar. Ni mm. da ce to nayi. Haka ne. Dadi. Haka ne. A a a riga ba. Gaskiya. To ranka ya dade abin da zai baka mamaki talaka ya iya kiwon nan ta hau haka bari kuma ranka ya dade ana hannunku. Allah ya ba ka. Allah ya ba ka. Na auri wannan. Hmm. ai sai na kwan arba'in ba gwada fada ba Allah ya ba ka. ina tun nayi ranka ya dade ba ta kan nan ba na sai ka ji ana kana ku bauni. ko ka ai na cikin gida mana ba da karanta ina da ban ne ni ko ina cikin daki ai shu abu ne hidin cikin kai ana ko ya zauna ko muna yi mudan mu je action ba kama san abun da kai ba sai an taba shi wannan bara in nuna ma abun ya dan da kuma a shi haka kawai kawai mu ka dari sai ya gane kurinsa